Barka da zuwa shafinmu na Muradi TV. Idan kai ko ke bakuwa ce a wannan shafin na Muradi TV, ki tabbatar ko ka tabbatar kun danna alamar subscribe a kan sashinmu na YouTube wato Muradi TV ko ku biyo mu a sashinmu na Instagram at Muradi TV. Shirin Kannywood Update zai dinga zuwar muku a kowace ranar Talata. Muradi TV. Kannywood Update a yau. zai magana ne a kan yadda masana'antar Kannywood ta yi watsi da ciroki duba da rashin jin daɗin al'amura da ta yi da shi a shekarun baya sai kuma jinya da ɗaya daga cikin jaruman Kannywood ya inda ya samu tallafi daga ɗaya daga cikin jarumai mata sai kuma bikin birthday da ɗaya daga cikin jaruman mata ta yi da kuma wani jarumi mai fasaha wanda ya sa hoton bidiyo game da gargaɗi akan ta'ammali da sha da miyagun ƙwayoyi. Kuna kallon tashar Muradi TV ne akan shirin Kannywood Update sai ku biyo mu. Labarinmu na farko wanda kuma shi ke da zafi a wannan lokaci ne labarin yarda masana'antar Kannywood ta yi watsi da wani tsohon jarumanta za mu iya cewa a yanzu wato Bashir Bala wanda wani bawan Allah mai amfani da shafin Twitter mai suna Dr. Kiyawa ya nuna cewar masana'antar Kannywood ta yi watsi da ciroki ta kuma kin tallafa masa ta yi watsi da shi inda kuma ya kira ga sarki alinuhu da cewa kai ne yawancin jama'a suke gani da kima ya kamata a taimakawa ciroki alinuhu ya mai da martani ya ce idan zan iya maka tambaya lokacin da ciroki yake tare da masana'antar kannywood me ya taɓa taɓakawa masana'antar ya kuma ƙara da cewa ba irin rashin mutuncin da jarumi Ciroki bai yi ba a lokacin da yake tare da masana'antar Kannywood idan yana son wani tallafi ko kuɗi ko wani abu sai ya dawo ya ci gaba da fim ana biyarsa kamar yadda aka saba. har ila yau akan zancen ciroki da kuma al'amuran da suka shafe shi inda ake nuni da cewa masana'antar Kannywood ta yi watsi da shi a yanzu northern hibiscus sun taimaka masa da kuɗi naira dubu ɗari biyu da sha biyar kamar yadda aka yi hira da shugabar northern hibiscus hajiya aisha tufalke hajiya aisha tufalke ta ce tausayi ne ya sa suka taimaka wa ciroki tare da kuma jin daɗin shirye-shiryensa da ya yi wajen nishaɗantar da su tun a shekarun baya shi yasa suka yi wannan yunkuri tare da haɗa wannan kuɗi suka taimaka masa inda a yanzu Ciroki ya koma sana'arsa ta saida asai kunu asai kunu. An yi sa wannan hiran ne a shafin BBC Hausa, inda aka yi hira da Bashir Bala inda ya nuna godiyarsa ga magoya bayansa waɗanda suka tallafa masa da wannan kuɗi Naira dubu ɗari biyu da sha biyar. Ya kuma yi mamaki da cewa ban san ina da masoya haka ba, Allah ya saka musu da alkhairi. Ni kuma zan ci gaba da talla na na kunu. Ciroki daga ƙarshe ya nuna cewar zai so ma a ɗauki bidiyonsa a lokacin da yake tsaka da cin kasuwancinsa na kunun zaƙi a kuma yi bidiyo saboda duk inda ya zagaya lungu-lungu ko kwararo yana tallansa na kunu duk wanda ya gani zai ba shi kyauta tare kuma da tsinewa masana'antar Kannywood dangane da watsi da shi da suka yi. Allah godiya ga Nauzan Habisco wanda suka taimaka man da jari na naira dubu dari biyu da sha biyar kwai kwai kwai. Eh. Godiya ta tabbata ga Ubangijin da ya jefa imani a zuciyar 'yan Nauzan Habisco suka dubi halin da nake ciki Jarumin Kannywood Falalu A. Ɗorayi wanda kuma produsa ne da kuma darakta. Ya yi magana akan zancen da ya shafi Ciroki da cewar samu da rashi duka kaddara ce daga Allah bai kamata a ɗauke ta a matsayin nakasa ko kuma da cewar Allah ya ƙi shi ba wannan maganar tana da mahimmanci sosai kuma ciroki tun da an yi niyyar tallan kunu sai mu ce Allah ya bada kasuwa jarumar fina-finan Kannywood da kuma Nollywood wanda ɗaya daga cikin jarumai ne wanda tauraruwa ke haskawa a wannan zamani wato jaruma rahama sadau ta ɗauki nauyin jinyar sani garba sk a asibiti inda ta biya kuɗin jinyarsa da sauran abubuwan da suka shafe shi a nan muradi tv ne masa fatan allah ya ƙara mishi lafiya jaruma rahama sadau allah ya saka mata da gidan aljanna dai a manta ana kallon shirye-shirye ne a kan tashar muradi tv a kannywood update Masu kallonmu kuna tare da tashar Muradi TV kuma idan kuna bibiye da al'amuran da ke faruwa a cikin masana'antar Kannywood za ku ga cewar yawancin jami'an Kannywood da dama sun tsunduma cikin harkar siyasa. Kaɗan daga cikin jaruman Kannywood wanda suka tsunduma a cikin harkar siyasa ɓangaranci da kuma jam'iyyu daban-daban akwai su jarumi Ali Nuhu wanda yana cikin siyasar tsundum inda yake ɓangaren jam'iyyar APC kuma yana ɗaya daga cikin magoya bayan shugaban ƙasa Muhammadu Buhari sai kuma jarumi Adam A. Zango shi ma ɗan jam'iyyar APC ne yana ɗaya daga cikin magoya bayan shugaban ƙasa kuma mai neman ya zarce Muhammadu Buhari. Duka jaruman sun wadata shafukansu na Instagram da hotunansu da alamominsu na cewa su magoya bayan jam'iyyar APC ne. Jarumin kaniwood da Nollywood Sani Musa Danja yana cikin jam'iyyar PDP inda ita kuma mai ɗakin sa Mansura Isa 'yar jam'iyyar APC ce. To, masu kallon mu kun ji fa yau ake yin ta. Shi ma jarumi Salisu chali yana tare da jam'iyyar APC tsagen gidan Gandujiya ya wadata safin sa na Instagram da hotuna na 4 plus 4 tsagin Gandujiya. Jaruma ɗaya daga cikin jarumai mata wayanda suke cikin siyasa muna da jaruma Hauwa Waraka ita ma ta kasance ɗaya daga cikin jarumai wayanda suke tare da jam'iyyar APC ta kuma wadata shafinta na Instagram da hotunanta na APC. Fati Muhammad tsohuwar jarumar kanibu tana tare da jam'iyyar PDP ita kuma tana tsagin mai neman takarar shugabancin ƙasa a jam'iyyar PDP wato tsohon mataimakin shugaban ƙasa Alhaji Atiku Abubakar. Rashida Adam Mai Sa'a tana tare da Gandujiya a nan jihar Kano a jam'iyyar APC. Sadiq Skifa Abba Mai Shadda suna APC Gandujiya. Jarumai da dama suna jam'iyyu daban-daban, amma ga wani muhimmin saƙo cikin wannan hoto. Saƙon a takaice yana nuni da cewa duk jam'iyyar da ka samu kanka ko kika samu kanka a ciki, kar ku manta da cewa za ta iya wucewa za a iya canza ta za a iya barinta amma mutunci kamala da kima idan jama'a shine adan jarumi ko jaruma ko kuma ma ko ma waye shirin kannywood update kuke kallo daga nan tashar muradi tv jarumar kannywood zainab indomi ta yi bikin ƙara shekara cikin shekarunta inda yayan nata Adam A. Zango ya ƙi yadda da adadin shekarun da ta faɗa. Amma koma dai nawa ne shekarun nata, Muradi TV na yi mata fatan alkhairi da kuma fatan Allah ya ƙaro shekaru masu albarka. Jaruman fina-finan Kannywood Umar Gombe ya ba da saƙo na musamman mai ma'ana wajen jan hankalin al'umma da kuma gargaɗi game da amfani da miyagun ƙwayoyi. Allura da amfani da miyagun ƙwayoyi ko allurai ba akan ƙa'ida ba. Kowane magani akwai amfaninsa da kuma ƙa'idojin shansa. Akwai nadama a ƙarshen rayuwar mai shaye-shaye, saboda haka a kula. Jarumin ya saka hoton bidiyo mai kama da kukan kurciya a shafinsa na Instagram idan kunne ya ji gangar jiki ta tsira. Muna miƙa saƙon taya murna ga jaruma Hadiza Gabon Hadiza Gabon ta samu mallakar gidan kanta, ta yi bai bai da zaman gidan haya. Muna taya ta murna da fatan Allah ya taimaki masu neman taimakonsa. Hadiza Gabon, Muradi TV na miki congratulations. Muna ƙara taya darakta, producer Hassan Gig murnar ƙara samun karɓuwar da fim ɗinsa mai suna Sadauki ya yi. Fim ɗin Sadauki ya fara mamaye jihohin da ke cikin Najeriya gabade-gabade Kannywood gabade gabade Hassan Giggs Allah ya ƙara ɗaukaka. Muradi TV na miƙa saƙon taya murna ga Danzir M. Ahmad sarkin waƙa wanda a yanzu yake da rawani na sarkin waƙar sarkin Kano. Da fatan Allah taimaki nazi Allah kuma ya ƙara ɗaukaka. A ƙarshe muna rufewa tare da godiya ga dukkanin masu kallon shirye-shiryen tashar Muradi TV. A nan muka kamu muku ƙarshen Kannywood Update na wannan mako. idan akwai tambaya ko kuma ƙarin bayani ko kuma ko na abu da ake so daga muradi tv sai a aiko mana da sako kan comment box ɗinmu da ke ƙasa muna miƙa godiya ta musamman gare ku duka daga nan tashar muradi tv kada a manta a danna subscribe domin a ci gaba da kasancewa da muradi tv mun gode